اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا الله ka taimake كبا ka bamu كبا ka زمن zaman يا الله Allah ka كبا mu غما bamu يا الله wannan littafi da za a karantar da mu ya Allah alkhairan da a cikin sa ya Allah ka so ka samu da su ya Allah um, ka taimake mu ka ba mu ikon amfani da abin da za a karanta shi mu ya Allah wannan malami da zai yi mana wannan karatu shi kuma Allah ka taimake shi ka ba shi ikon faɗin abin da daidai kuma ka aza shi bisa ga abin da daidai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah makaɗaicin sarki mai kowa mai komi wanda ya kaddare mu da kawowa wannan lokaci kuma a daidai wannan rana mai tarin albarka rana ta 24 ga watan goma lissafin haihuwa annabi isa alaihi shekara 2013 wanda ya daidai da 19 ga watan 12 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da maka zuwa madina 1434 to wannan littafi da muke so mu fara karatu a yau wato shine riyadu salihin muna roƙo allah maɗaukin sarki shi ba mu albarkar da a ciki kuma shi ba mu ikon fahimtar abin da a ciki mu da ka faɗa da dukkan mutanen da anan da dukkan masu saurari kuma shi ba mu ikon aiki da abin da a ciki sannan shi tsare mu daga kurakurai a cikin wanga al'amari da farko insha Allah za mu fara da muƙaddamar da shi malam ya fara da ita a alhamdulillah alwahid alqahar godiya ta tabbata ga Allah wanda an makaɗaici ba a gama shi da kowa wurin ibada da ne ayyuka duk abin da mutum zai yi bisa ga bangon duniya zai mai da allah ɗaya ga al'amarinsa ba ka yanka saboda wani ba ka ibada saboda wani ba ka duk wani aiki wanda shike shari'a ta to da shi saboda wani a'a sai don allah ba kai don aibe ka alƙahar allah mai cilasta bayi wanda shike yarin jaye su ko fauka ibadi shina a saman barbishin bayansa al'azizi Allah mabuwayi al'gafar Allah mai gafara ga bayi waɗanda duk suka tuba Allah zai karɓi tuba su kuma shi yafe musu zunuban su to muna roƙo Allah maɗaukin sarki zunuban da muka gabatar Allah ka yafe muna mu mukawirin laili ala nahari cikin sa Allah shi kan shahini da dare wato haka kawai kuna cikin yini sai Allah maɗaukin sarki sai kawo dare hisa haka zalika kuna cikin dare Allah sai ya kawo ni ya sha dare da shi wannan iko na na Allah wanda ba mai iya shi sai Allah maɗaukin sarki kuma waɗanga abubuwa sun zan wajibi su za a bin tunani ga iko Allah ga ɗan adam wanda an mai imani taskiratar li'ulil kulubi tunatarwa na wa'azi na ga masu hankali wal absari kuma mutanen da lura sai su ga cewa gashi dai ana ciki ni Allah ya kawo dare ana cikin dare allah ya kawo ni ga taurari ga wata ga rana ga giragizai ga iska ga kowane irin abu da allah maɗauki sarki ya hore kaga sai su zan wa'azi ga waɗanda adda hankali a cikin zukatansu wata tafsiratan kuma su zan lura abin lura le zawal albabi gama abuta hankula wal itibar da kuma lura din allazi ay qaza min khalqihi man istafahu wanda shiki shi Allah madaukin sarki cikin adalcinsa da wasa ya faɗakar da waɗanda ya zaɓa daga cikin bayansa sai ya falkar da su ga ayyukansu suna tuna Allah ko da yaushe ba su ƙarin hali su mance da Allah ko miza su yi suna tuna Allah ko da su niyyar aikata mugun aiki sai su tuna Allah su fasa haka zalika in sun ka tuna Allah sai su yi aikin kware don shi faza hada fi haza dari sai Allah maɗaukin sarki ya kaddare su da yin zuhudu a cikin waga duniya suna ganin mata take mutane ba su biye su abun sura suna ganin kudaden mutane daji da gari ba su zuwa su sata suna ganin giya ga tunan kwatarni kwatarni kwalabe kwalabe ba su sha suna ganin 'yan goge da 'yan sihiri ba su zuwa wurinsu suna ganin ayyuka na batsa ba su zuwa saboda mi saboda allah ya kaddare su da yin zuhudu shawar duniya ba ta kamo su ba saɓani mutumin shawa duniya ta kama duwar an haka kama ga barna ganin shi kai an tawaye mai haƙƙi Allah shi tsare mu wa shagalahum Allah ya shagaltar da bayi ne da kwarai bi muraqabati da bauta take kamar suna gani ne wa idamatul afkar da kuma dawamar da tunani ga al'amarin sa ko yaushe wa mulazimatul itti'az kuma suna lazimta wa'azi wal iddikar da kuma wa'azi din ko suna lazimta wa'azi wa faqahum lid'abi fi ta'ati kuma Allah ya musu muwafaqa ya zama ɗabi'a su wa Allah da'a ne wa ta'ahubi lidaril qarari kuma suna tattali ko suna cikin shiri domin gidan gobe gidan tabbas gidan aljanna wal hadari suna yin sauna mai ma suke duga abin da husatar da Allah wato suna barin sabo kenan wanda yake in sun ka ci gaba nan suna jin tsoron su ci gaba da shi wa yajibul darul bawari sai wajauta musu gidan halaka shine wuta Allah shi tsare mu da ita wal muhafazati Allah ya taimaki bayi na kwarai ala zalika wato bisa ga tsare addini da bin shari'a da tsare doka ma a tagayyarin ahwal tare da canza ku halluka wal atwa da kuma lokuta wanga lokaci shi to shi wuce a taho da waɗanga shaɗannu wanga lokaci su wuce a taho da waɗanga karuwai su taho su wuce a taho da waɗanga masu makasa kamata ana su wuce amma ba su shiga mala ya ce ahmadu ina gode ma allah ablaga hamdin godiya wadda kai matuƙa wa azkahu ina tsarkake Allah wa ashmulu ina game shi wa anwahu kuma ina karar da shi wa ashhadu na shaida ba Allah ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya wanda ake kadaitawa da ibada a bauta mai da gaskiya ba wani hacci babu riya illallah sai Allah kawai albaru Allah madaukakin sarki wanda cincici da ga baye alkarimu Allah wanda adda karama shina karrama wanda ya so da karamarsa ar-ra'ufu Allah mai tausasa bayi dukkanin duniya yana tausasa ma kowa da kafiri da mai imani Allah ya tausasa masa shi ba shi abincin shi ba shi abin shan sa da suturarsa da abin hawan sa da dukkan abin jin daɗin sa kaga jin kayan Allah kenan ar-rahimu a tausayi kenan ar-rahimu Allah mai kibin jin ga masu imani gobe alƙiyama ayan ka tai ba wa'anda zai wajin ƙayin nan sai waɗanda suka imani da shi wa'anda sun yi zuhudu kamar da muka ambata sama wa shahadu na da anna muhammadan lalle annabi muhammadu abdu ba Allah na wa rasulun ko manzo Allah na wa habibu ko masoyin Allah ne wa khalilu kuma ɗaiɗai ne ne babu wani yabo za kawa annabi duniya kamar ka ce mai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallim ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika har zuwa ƙarshe duk wani abu za ka yi don ka ce yabon manzo Allah ka yi baya shi ki ga wanga salati idan ka yi salati guda ga annabi Allah zai ma goma in ka yi goma Allah zai ma ɗari in ka yi ɗari Allah zai ma dubu in ka ci gaba da yi ka yi dubu ko dubai Allah ɗaya sa irin salatin zai ma shi ne annabi ya ce ku ƙawata wuraren zaman ku da yin salati gare ni lallai yin salatin ku gare ni gobe alƙyama haske na gare ku annabi ya ce ku koya ma ɗayanku abubuwa guda uku son annabi shine yi mai salati kuma su yi iman da duk abin da ya taho da shi kuma su yi aiki da shi kar su saba ma abin da annabi ya taho da shi su bi kura duniya sannan a nuna musu iyalinsa wato wato ahal baiti ali aliyun ali abbasin ali aqilu ali ja'faru ga sunan dai a nuna musu da muhimmancin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da muhimmancin salihan bayi wa'anda sun kabi hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'ina wa qira'atu don mi in mutum yace bai so sahabi bai so annabi in mutum yace a kai bari in rabu da tabi'ai tabi'an ga tabi'ai tabi'ina to ka walakatar sahabbai don koyarwa suna suke bisa idan kai walakanci ga mutumin da ya da sahabbai ya da tabi'ai ya bi su bai karkace ya bi mutanen zamani ai eh, ƙura zamani ba wato ya bi sahabbai da tabi'ai tabi'i tabi'ina hanyar mutanen da sun ka rigaya wato shi ko ba a walakanci gare shi wa qira'atul qur'an annabi ya ce ku koya mutanen gidanku wato iyalanku karatu alqur'ani to baya da zakai kazan kana so annabi sai ya za a ko wadanga a cikin zuciyarka kuma shine so Allah din so annabi son sahabbai son tabi'ai son tabi'i tabi'ina ahal baiti son mutanen kirki son karatu alqur'ani da aiki da abin a cikin qur'ani babu kauciya alhadi Allah mai shirye da bayi ila daɗin zuwa ga tafarki mustaqim wanda a daidai shine musulunci wada'i annabi mai kira ila dini zuwa ga addini qawimin wanda a daidai bai da karkace shine addini musulunci duk wani addini zaka yi share share gari in ba addini musulunci ba shi dai na a daidai salawatullahi wato aminci Allah shi tabbata kaga shi ma malamin sai ya ce salawatullahi ko aminci aminci na Allah su tabbata wa salamu da tsira Allah su tabbata alaihi gare shi wa ala sa'ir nabiyyi dukkan annabawa wa ali kullu duka mai bi annabi wa sa'ir salihin duka mutanen kirki ko kuma mutanen gidansu dukkan su da kuma salihan bayi duka mala yace amma ba'adu bayan haka faqad qala Allah ta'ala Allah madauke sarki ya faɗa cikin ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutane wato ba halicci aljannu ba da mutane sai don su yi bauta shi mutum ba komai yasa an ka halitte ba ko aljani ba don shi bauta ga Allah ya zan duk abin zai yi saboda Allah zai ba saboda komai ba kuma duk abin da ya saba mu umarnin Allah bayyane Allahumma sai abin da ya tobe bisa kuskure Allah ya ce don mene ce su yin bauta ma uridu minhum min rizqin ban nuhin arziki gare su Allah bai nuhin ka tara mai haci ko shinkafa ko kuɗi bai burane da ka samu rahama ta ta baka kuma ya ci ka ɗauka kuma in ka yi sadaka uhaninka wa ma uridu Allah ya ce ban nuhin an yi imun su ciyar da ni ni ke ciyar da su to malam ya ce wa haza wannan tasarihun bayyanawa ne bi annahum cewa su bayu khuliqu lil ibadati an halice su kawai don bauta Allah fa haka alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu don haka ya zama wajibi gare su su kula ga abin da an halice su don shi shine bauta Allah tsantsa wal i'radu an huzuzid dunya kuma su kauda kai ga rabe-raben duniya dukkan dauda duniya in take in dai babu gaskiya a ciki ka kauce ma abin nan shina yi wakila wani aiki shi tashi in ka tainan za ka samu 500 amma ba sabo a wurin in ka tainan za ka samu 2500 amma akwai sabo da ka ba irori to kai musulmi ina adadi ka tai wurin 500 in za ka kira da addinin ka amma ina dan bai bari sai ka ja ce kai ka samu abin ka kai kana tuba Allah shi mai tsari duk zahadati suka ɗoya zuhudu fa inna ha lalla ita duniya daru na fadin gida ta mai karewa kare kakaf duk abin da a cikin karewa zai yi la mahallu ikhladin baba girin da wama ni ba wa markabu uburin kuma abin hawa ce wanda za a tanada a haye na uburin tsallakewa ga gulbin duniya wanda shike in mutum ya nuce ciki bai samu mai ceto menene abin da mutum zai hawa ya tsallake gulbin duniya ayyuka na gari la manzil huburin ba gida ne na jin daɗi ba baiwa ka zanna duniya kana mai imani ka ce ko shi jin daɗi ta taho ma daidai baiwa haka ne wa masharar infisalin kuma mashigata wadda take akwai rabuwa duk wanda mutum ya girma duk wanda ya mukami duk wanda ya daraja akwai rana zai rabuwa duniya ga kuma ma da aka mai ga duniya da irin dukkan ruhada da ya ga ana mai duniya ba ta umfani ne sai in ya aikata aiki wanda a daidai ga shari'a kuma ya aikata aiki wanda ka umfani ne shi kenan ya rabu da duniya lahira la da wamin ba girin dawama na ba duniya fa Allah ka cece mu yi aikin kwarai fali haza mala yace saboda haka kanal aiqazu min ahliha humul ubadu wato sai zama su halkawa ga duniya su kama ayyuka na gari humul ibadu su ne bayu masu bauta Allah tsintsa babu kisa wa aqallu nasu fiha kuma mutane mafi hankali a cikin duniya humul zuhadu su ne waɗanda suka guji duniya duk abin da ariba ko haramiya ko ci amana ko zalunci ko yaudarar wasu ko kulla wasu makaru babu ruwansu da shi ko nawa aka samu suna gudu ne qala Allah ta'ala Allah ya ce inna ma masal hayatu duniya abinda an misalin rayuwar duniya kama ya anzalna mai sama'i kamar ruwa na da muka sauka suwa ga sama an yi rani ya kama babu ruwa yau babu gobe sai Allah ya kawo hadari yi babba ruwan ga sun ka cikin ƙasa tap saura sun shige ƙasa saura sun kai cikin kwari shikenan sai sanyin ga fakatal na batul ardi sai ya cuɗanya da irin tsire-tsiren da a ƙasa na tsire-tsiren za su tsiru an ka iske irin tafasa irin miya guro irin rama irin shinkawa na gero sun bai da marge da duk irin har da irin da baka sani ba duk sun ka cuɗanya ya zan cikin irin gada ya tsira bayan ƙasa ta sabka mai mai a kullun nasa nasu kai akwai abin da mutane ka ci kamar shinkawa nan gare mu da dawa da masara da sauransu wal an'amu akwai abin dabbobi ka ci kamar wato harawa da kuma sauran ciyawoyi hatta idan aka zata al'arzu khurafa har ƙasa ta rike kawarta ya zan duk inda ka diba ya bayyana ita kai cika an ce wallahi wani wani akwai yabaya amma dai wani taki ka sako da sauransu wa zayyana ƙasa ta yi ƙawa sosai wa na ahalwa sai mutane sun kai damani annahu qadirun alaiha sun samu sa'a sai mutum ya ce kai bana wani akwai haraka walla wurin nan wani wallahi ko ƙwarya ka kada wato hado ƙasa <laughs> Allah ya ce ana haka abinda a misali za a baku ba ya faru ba za a bada misali wanda mutum ha ganewa to shikenan ana nan yau da gobe yau da gobe wata rana an kwanta a ta ha amruna lailan sai dare yana yi kowa ya shi kwana sai al'amarin mai zo mata dare ko da kowa ya ta gona ne ya bushe wa kasa ya shekara ɗari da bushewa ka yi tudu ka dibo ya bushe ka gangaro hadama ka diba babu komi yan ruwan da haka dibi akwai ɗan taki wurin ku bari ka sha babu Allah ya ce ko ko a haran da rana Allah ma Allah shi kawo kana ji kana gani ɗaya abin ka ya bushe babu wa za ka yi wani na iya cewa a yi rijiyar murtsatse babu ruwa to ko an gina alna ha Allah ya ce muka sanya shifkan nan hasidan girman ba ka Allah ta gana bil amsa kamar dai ba ta wadato ba jiya kamar yan kwanukan sun kai to ba ta cikin lilmiya to in haka in haka din misalin ga da ka gani shi a misalin duniya duk wanda kaga ta malin lilmiya wata rana tana bushe ma wallah don haka mu yi hatara kazalika Allah ya ce ka eh ya eh, an kabita Allah shi motsayi da biyar duniya kazalika kamar haka dai irin wanga misali Allah ya ce da mun ka baku nufasil ayati muke yin filla filla da alamomi na masu nuna kudur Allah mai hankali sai gane wanda bai da hankali sai gane to ai ni ba ko gane abin da aka yi ba eh muna yin filla filla da ayoyi sai a gane su amma su zan abin lura mai liƙaumin ga mutane ya na da ke yin tunani don mai imani zai tsaya shi tunani sai ya ce a ah, to ai an ce dai ana mutuwa ko to ai gashi na ana mutuwa shin babu mai hana mutuwa ga ba a hana shekara an dai ce ana mutuwa kuma ga hana ana mutuwa ga to in mutum yana ganin ba a mutuwa mutum bai kirkiro wani abu ko wani magani a ba mutum kashe mutu to an ce ana hori kuma ga hori ana yi an ce ga damar ga kaga sai kai tunani ka kai lalle walla abin ga Allah ci gaskiya na wal ayatu ayoyi fi hadal ma'ana ga wanga ma'ana kasiyatu suna da yawa mala yace wa qad ahsanal qa'il yace ai mai magana gako da zamu karanta yanzu ai ko ya kyautata ga al'amari ne yace inna lillahi ibadan futuna tallaqu dunya wa khaful fitna nazaru fiha ma alimu ana laysa li hayyin watana ja'aluha lujatan ko watakazu salihal a'mal ha sufuna wani mai waƙe na in ka samu wanda ya waƙa waƙa ma ta zaƙi yace inna lillahi ibadan lallai Allah yana da bayi cikin duniya ga futuna suna da basira ba wawaye na ba domin tallaqu duniya sun saki duniya saki uku ko he da haka me yasa sun ka sake sun karbu da ita duniya wa khaful fitna sun tsoron fitina nazaru sun yi dibi fiya cikin duniya falan ma'alimu ne su ka gano annaha laysa da hayin waɗannan ba ba gidan da mata ba ga kowane mai rai ja'aluha sai sun ka sanya ta misalin lujatan gulbi mai gurbi mai to da sun ka sa ta gulbi mai gurbi mai zurhi wata ka zu salihal amali fi ya sufuna sai sun ka sanya ayyukan su da su yi na kwarai su ajirage za su shiga su tsallake gurbi ne imala ya ce fa'iza kana ha ma saftu ya ce yayin da ko kuma wato yayin da lokacin da ya zan duniya ya zan irin wadda siffarta ta haka take wa haluna wa ma kuli kanalahu ma kadamtu ya zan kuma halin da agare mu bayi cikin duniya da abin da an ka halitce mu don shi shine bautar Allah shine abin da gabatar a sama fa haka to ya zama wajibi al mukallafi ga wanda an ka daura masa shari'a an ya zahaba bi nafsihi mazhabal akhyari shi ta da rayuwa tai matahiya ta mutanen kirki kakka ce a'a da ka samu aboki ko da iri na ko da sheki aya ta ga duniya ka bi shi a'a ka bi mutanen kirki kuma danka ka tsaya ka koya mai ɗabi'a kirki sa tuhayen kirki magana kirki abuta da mutanen kwarai don in ka kyale hina sa sato da ya so yana magana da kaso so yana batsa yana shirme in ya girma baka imai kuma wannan barna kai kada shi ta kuma baka bori mu nan gobe alƙiyama Allah shi mai tsari wai su luka masalaka ulun nuha wal absari kuma shiga irin mashiga ta ma'abuta hankali da kuma lura wa ya ta'ahaba lima shartu ilaihi sai shi tattali ga abin da ni nuni gare shi wanda zai bar duniya shi koma gobe alkyama wa ya hatamma shi himma shi himmatu ma na bahatu alaihi ga abin da ni faɗakar da shi wato a kansa wa asabu ɗariƙin lahu fi zalika yace hanya mafi dacewa gare shi a cikin wannan wa arshaduhum wa arshadu kuma hanya mafi zama shirya ma ya salikuhu mail masaliki shine abin zai shiga na abubuwan shiga a ta'addubu shi ladabi shi zama mai ladabi shi zan ɗabi'u ne bima sah annabi eh, ina sayid al awwalin ko wal akhirina ga duk abin da ya inganta daga annabi mu sai shiga mutanen farko shiga mutanen karshe ka bi hadisai ne duk abin da ya inganta na hadisi ne ka bi shi kai aiki da shi wa aka rabe sabiqina wallahi qina kuma annabi shine mafi girma ga mutanen da suka rigaya wato da halittun suka rigaya da wa'an suka jinkirta duka gaba ɗaya annabi ya yi su lahi aminci Allah wa salamu da tsira ta alaihi su tabbata ga annabi wa ala sa'iri nabiyin dukkan annabawa wa qarqal Allah ta'ala Allah ya ce wa ta'awanu ku taimako juna alal bir bisa ga aikin nagarta wa taqwa tsoron Allah in ka ga mutum na aiki na tsoron Allah kuma kana da iko ka taimaka mai ka ke taimaka mai kace to ai ni ba ta shahidi ba shi ya gani shi tai shi tai mai bai sabo kake misali kamar ga gari ana yaki ana cewa a maida da yaran su mutanen kirki sai ka ce a to ainihi wannan ba aiki na ba kayi lahi aikin kowa na wa kasa an rasulullahi sallallahu alaihi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi hadisi annahu qala ya ce wallahu fi auni abdi Allah shi na taimakon bawa ne ma dama al'abdu fi auni akhihi matsayin bawa eh ma kana al'abdu fi auni fi auni eh, fi auni akhihi idan bawa yana cikin taimakon dan uwansa in ka bawa cikin talauci ka taimake shi Allah zai taimake ka in ka gane shi cikin wahala ka taimakai Allah zai taimake ka ko inda ka sani ko inda ba ka sani ba Allah zai ma wata hanya ta daban wa annahu qala kuma annabi ya ce man dalla ala khairin falahu misl ajri fa'ilihi duk wanda ya nuna ga aiki na alkhairi to shi na da lada irin ta wannan da ya aikin nan duk wanda ya aiki da ita in mutum dubu na shi na da lada irin ta wannan mutum gare shi za a kai mai ciki account ne a sa ko da ko gidanka na kan gudun wannan aiki na kwarai bayan ka mutu ɗiyanka sun ka ci gaba da yi ana kai daka tun da kayi da shan kwarai wa annan hukala kuma annabi ya ce man da ila ilahudan duk wanda ya kira zuwa ga aiki wanda an shirya wanda hanyar da annabi ya tura ita kana lahu min al-ajri shina da lada misal ujuri man tabi'ahu irin lada mutane suka bi wannan hanya la kusa zalika min ujurihim shay'an kuma ladan za a ɗauka a bashi ba ta rage ladan mutanen da sun kai aiki da shirye nan wa annahu qala li ali radiyallahu anhu kuma ya ce ma ali radiyallahu anhu a fa wallahi na rance da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan mutum ɗaya shirye saboda kai kai ta wa'azi kai ta wa'azi haka mutu babu wanda ya yarda da abin da ka faɗi sai mutum guda hishiriya kana ji ko khairul laka annabi yace ya zama alkhairi gare ka min hurin na da ka ɗauki wato garge na jajjaye raƙuma duk mallaka ka gaba ɗaya ka ɗauka ka ba sadaka to haka nan ta yi mala imamu annawawi ya ce fara'aitu sai ni ga ya kamata an a jama'a in tara muhtasar eh muhtasaran ko mil ahadisu sahiha in tara hadisai takaitattu ingantattu kuma mustamila waɗanda suka haɗu alama ya kuna ɗariƙa lissahabi wanda zai zan hanya mai ƙara goge mutum shi bi ga wanda ya bi ila akhirati shi bi hanyar na hazuwa gobe alƙiyama wa mahasilan wa mahasilan kuma mai sadu da shi li adabihi albatina shi la duba waɗanda aboye wa zahira da waɗanda abayani ma'ana shi aiki shi kudurta da zuciya ta yayi don Allah kuma bayyane shi wa da shari'a ta ce jami'an wanda ya hada littarghibi akwai kwadatar da mutane ciki wa tarhibi akwai tsartar da mutane ciki wa sa'ir anwa'il adabi salikina kuma akwai ɗabi'u wato wato dukkan nau'uka na ɗabi'o'in mutanen da wato mutanen kirki shine salikina wa'in suka shiga hanya ta kwarai min ahadisi zuhudi na hadisai masu nuna a da duniya wa wani ya dace nufusi da kuma tireni ga rayuka wata hazibil akhlaqi da tsatsa wato da kuma tarbiyyatar da rayuka da duk guda ne wada kulubi qulubi da kai zukata wa ilaja da magance zuciya don zuciya ciwo gare ta sai ai mata magani wa siyaratul jawarihi da kuma tsare gabai wa izaratul iwajajiha da kuma gusar da karkacewar gabai wa ghairi zalika daga wannan min maqasil arifina daga cikin manuhar da aga mutanen kirki masana Allah wa altazimu fihi malam yace ina lazimta a cikin rubuta ga littafi Allah azkura illa hadisan sahihan ban kawo hadisi sai wanda sai ya inganta mai alwa hati daga cikin abu ulitawai wanda suke ko kuma hadisi wanda suke bayyane mudafan ina mai jingina ilal kutubi sahihati zuwa ga littafai wanda ingantattu al mashahurati mashahurai wa usaddidu al abwaba yace kuma harko ina rubuta babe babe wato ina ina ina fara babukana abinda asadaru harko abu mil qur'ani al'azizi azizi daga ko qur'ani wanda yake mabuwayi wato zan fara da ayoyin qur'ani da ayatin da ayoyin zan zakulo kalimati masu daraja kwarai wa washihu ko wa washihu ma ji ila dabtin kuma in hashiya wato in bayanin abin da yake bukata a yi mai a tsara shi a sa mai tsari a sharhi ma'anan ko kuma a sharhi na ma'ana khafi wata ɓoye ga ɗalibi irina bin fa'isin min tambihati da wato tambihai waɗanda suke masu daraja ko kuma wato masu alhurma masu kyau kenan to wa iza qultu ya da nace fi akhir hadisin karshe hadisi mutafaqu alayhi nace mutafaqu alayhi fa ma'anahu abin da nake nuhi rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito shi wa muslim da ko muslimu malam yace wa arju ina kauna lokacin da yake rubuta littafin kamin rubuta ya fara dai yace wa arju ina kauna in ta mahazar kitabu in Allah ya kaddare da cikin littafi ba mutu ba ina raye ba iko ni kammala shi an ya kuna hizan mai gargada na limutani bihi ga mai kulawa da littafin in illa khairat ya gargada zuwa ga aiki na alkhairi kuma lalle lallai duk wanda ya karanta ya da salihina in dai har ya karanta saboda Allah kuma ya fahimce shi lalle ko shina kara aiki na kirki hajizan lahu wanda yake mai sa mai shamaki zai kare shi an eh, wa'il qaba'ihi daga nau'uka na mummuna abu wal muhlikati da abubuwan za su halaka shi yace kuma duk da haka nan wa ana sa'ilu akan ina roƙon dan uwa mai karatu wanga littafi in tafi abi shay'in minhu da ufa da wani abu daga cikin wanga littafi ko ya saurara ko ya karanta an yadda uwali don Allah shi roƙa mai Allah yace Allah ya saka mai littafin ga alheri Allah mu roƙe ka saka mai alheri wali walidayya yace don Allah ina roƙo ka kai mai addu'a ga uwayena mm. Allah shiga hota mu uwayensa wa mashayikhi yace da malamai na Allah shiga hota malamansa da uwayenmu da malamanmu gabaki daya da mu duka wasa'ir ahbabina yace da dukkan masoyanmu sune musulmi ko masoyanmu wal muslimina ajma'in da kuma musulmai duka Allah madaukakin sarki ka karbo ga addu'a mala yace wa alallahi alkarimi i'timadi yace ni kan dogaro na ga Allah shike wa ilayhi tafwidi yace mai da al'amari na ga Allah shike wastinadi da kuma dogara al'amari na gare shi yake wa hasbi Allahu Allah ya shine wani wa ni'mal wakilu ma da abin dogaro Allah mala yace wala haula halal ina da bara gare ni wala quwata ina karhi ai ban da su illa billahi sai ga Allah al-azim wayi al-hakim wanda agwani sarki Allah madaukin sarki shiga gafarta mana zunuban mu da uwayen mu da kuma kakanninmu da malaman malaman mu duka baki da malaman namu babu babu fil ikhlasi wa ghairihi wato zamu shiga babi na farko da cikin wanga littafi